Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Zahara Aminu Fage. Muka sake dawowa a cikin shirin namu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar Katsina da ke Najeriya ya yi wa shugaba Buhari ƙarin bayani kan halin da ake ciki na sace ɗalibai 'yan makaranta sama da ɗari uku. A jihar Kaduna Najeriya kuwa za ku cewa wasu matasa ɗauke da makamai sun tarwatsa taron gamayyar ƙungiyoyin arewacin ƙasar kan tsaro. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Sani Shu'aibu Malumfashi na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan sace ɗaliban makarantar sakandare a jihar Katsina. Sannan muna tafa da labaran wasanni, to amma kafin nan ga zahar da labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. ana ci gaba da samun karuwan masu kamuwa da cutar covid-19 da mace-mace a sassan duniya da yawa lamarin da ya tilastawa gwamnatoci sanya matakan takaita zirga-zirga ko duba yiwuwar daukan matakan kulle don hana yaduwar cutar a nahiyar turai jamus na shirin sake saka dokar kulle a karo na biyu a ranar laraba a daidai lokacin da ake ci gaba da samun karuwar masu kamuwa da cutar ta coronavirus a cewar cibiyar samar da bayanan corona coronavirus ta jami'ar John Hopkins da ake kira GHU a takaici. Ya zuwa safiyar yau Litinin Jamus ta sanar da samun mutum sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da hamsin da ɗari takwas da aka tabbatar sun kamu da cutar kuma sama da mutane dubu ashirin da biyu da tamanin ne suka mutu. Yanzu ƙasar Italiya ta zarta Birtaniya a matsayin ƙasar nahiyar Turai da aka fi samun mace-mace a cewar bayanan cibiyar ta GHU. A safiyar yau Litinin cutar ta kashe mutane 64,520 a Italiya yayin da ta kashe mutane 64,267 a Birtaniya. A nahiyar Asiya kuma hukumomin kiwon lafiya na Koriya ta kudu sun ce za a buɗe cibiyoyin gwajin cutar guda 150 a lokuta daban-daban a babban birnin ƙasar. Ƙari kenan aka samu na cibiyoyi sama da 210 da aka buɗe a ƙasar. An fara kada kuri'a a safiyar yau Litinin a jihar Georgia ta Amurka inda za a yi zaɓuka biyu da za su tantance jam'iyyar da za ta samu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka idan aka fara sabon wa'adin sabuwar gwamnati a watan Janairu. 'Yan Democrat na kalubalantar 'yan takarar jam'iyyar Republican biyu bayan da babu wani ɗan takara da ya samu cikakken rinjaye da ake bukata a babban zaben da aka yi a watan Nuwamba. 'Yan Republican a halin halin yanzu suke da kujeru 50 'yan democrat kuma na da 48 a majalisar dattawan kasar mai kujeru 100 amma yayin da jam'iyyar democrat ce ta lashe zaben shugaban kasa kuma mataimakiyar shugaban kasa na da ikon kada kuri'ar raba gaddama a majalisar da jam'iyyun biyu ke da kujeru 50 da 50 'yan democrat za su iya yin ikirarin samun rinjaye ta hanyar lashe dukkan kujerun jihar Georgia. ofishin jakadancin amurka da ke khartoum ya faɗa a yau litinin cewa gwamnatin shugaba donald trump ta cire sudan daga jerin ƙasashen da amurka ta sanya a matsayin ƙasashen da ke ɗaukar nauyin ta'addanci wani mataki da ta yiwu ya taimaka wa ƙasar ta nahiyar afirka samun bashi daga ƙasashen duniya don farfaɗo da tattalin arzikinta da ya taɓarɓare ya kuma kawo ƙarshen maida ta saniyar ware ofishin jakadancin amurka da ke khartoum ya faɗa a cikin wani saƙon da ya wallafa a shafin facebook cewa matakin kan sudan zai fara aiki daga yau litinin kuma za a wallafa sanarwar matakin wadda sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya sanya wa hannu a takardar gwamnatin tarayya da aka wallafa sanya sudan a matsayin ƙasa mai ɗaukar nauyin ta'addanci ya fara ne tun a shekarun 1990 da wani abu lokacin da sudan ta karbi karbi bakuncin jagoran kungiyar 'yan alka'ida Usama bin Laden da wasu mayakan da ake neman su ruwa a jallo na wani dan lokaci. An kuma yi amanar cewar Sudan ta yi aiki a matsayin kasar da aka yi amfani da ita don Iran ta sama wa mayakan palestinu makamai a yankin zirin Gaza. Cire Sudan wani muhimmin matakin karfafa gwiwa ne ga gwamnatin khartum don daidaita dangantakarta da Isra'ila. Kasashen biyu sun amince su samu cikakkiyar alakar diplomasiya abin da ya sa sudan ta zama kasar laraba ta uku bayan haɗaɗɗiyar daular laraba da bahrain da suka ɗauki matakin gyaran dangantakarsu da isra'ila a bana. a gaida Zahara Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin yayin da ake ci gaba da jimamin sace yara ɗalibai 'yan makaranta sama da ɗari uku a jihar Katsina, gwamnan jihar Aminu Bello Masari ya yi wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bayanin cewar an fara samun tuntuɓa tsakanin maharan da suka sace ɗaliban a makarantar sakandare ta Kankara. Dangane da haka wakilin Umar Faruku Musa ya tuntuɓi mai magana da yawon fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu da ke garin Daura tare da shugaba Buhari. To eh, gwamna Masari ya zo ya ga shugaban Muhammadu Buhari ya kamar cikakken bayani zuwa yanzu akan hali da ake ciki na nemo waɗannan yara 'yan makaranta da aka sace su a kankara. Kuma gwamna Masari ya yi jawabi a madadin shugaban Muhammadu Buhari inda ya nuna cewa ana nan dai ana ta kokari wajen nemo yara wato jami'an tsaro suna ta kokarin kai ma'aikata don toshe duk wata kafa da aka san za a gudu da su tunda akwai labari ko kusan ga inda ake zato suna aka rike su da haka banda makamai da sauransu da jami'an tsaro da ake kaiwa su kansu kuma gwamnatin katsina da kuma gwamnatin makota ta zamfara su ma sun bude kafa ta tattaunawa don an ce an yi magana da su waɗanda suka sace waɗannan yara yana karfafa gwiwar cewa ana samun ci gaba kuma allah da abin kwarin da ake a warware abun ba tare da an zub da jini ba kuna ganin akwai tsari wani wani aiki da za a bi a samo kubutar da yara a cikin wannan yanayi ba tare da an yi ba da wuta tsakanin jami'an gwamnati. Babbar ribar da ake sare za a ci insha Allah kuma su jami'an tsaro su ma suna da cikakken gwamna a kan duk matakan da ake ɗauka. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da na da shi ta wayar taho daga garin Daura inda shugaban Muhammadu Buhari yanzu yake hutu na sati daya. A waje daya na tuntuɓi mai ba gwamna masari shara akan sha'anin tsaro wato Malam Ibrahim Ahmad Katsina domin in ji ƙarin haske dangane da wannan labari mai albashir da gwamna masari ya bayyana wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari inda yake cewa. sai idan aka sa hikima da natsuwa ba abu ne na tashi hankali ba abu ne a cikin hankali da hikima a fahimci shi me musabbabin daukar yaran nan ko me ya kamata a hiddo su wannan abu ne mai ba cikin sauki kuma insha Allah kamar yadda gwamnati ya kudura a haka to Allah za a yi nasara iznillah kuna tsammanin ba neman kuɗi yasa aka sace yaran nan ba akwai wani abu da ake nufi ko ake nema to muna ta kokarin mu ga me makasudin dusu kuma me tunanin su ko me niyyar tasu saboda haka bincike ne muke yanzu kuma insha Allah ka san harka ta tsaro yanzu ba komai ake faɗa ma duniya ba a'a abinda da muke fata jama'a su ba mu haɗin kai da addu'o'i da kuma fahimta halin da ake ciki wanda kuma yin Allah da nan ba dadewa ba za a ci mu nasara ga inda aka sa gaba insha Allah mai ba gonan Katsina shawara kenan akan sha'anin tsaro Ibrahim Ahmad Katsina a da ne da shi a Katsina ta wayar tarho Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja nigeria. a gaida Umar Faruk Musa to har yanzu dai muna Najeriyar inda yayin da ake shirin fara wani taron tattaunawa kan matsalar tsaro a arewacin kasar wanda gamayyar kungiyoyin matasan arewan ta kira yau litinin a kaduna ya tashi ba shiri biyu bayan harin da wasu bata gari suka kawo wa mahalatta taron da tsakar rana ga rahoton da wakilin isa lawal ikara ya aiko mana taron gamayyar kungiyoyin arewacin da ya gayyaci tsaffin manyan jami'an tsaro na soja da ɗan sanda da kungiyoyi da sarakuna da sauran masu ratsaki dai bai ma riga ya fara ba sai kawai ga matasa ɗauke da makamai daban-daban da suka shigo kawai suka fara sara na kan mai uwa da wabi wanda wannan ya tarwatsa taron nan take comrade abdulaziz suleiman shine mai magana da yawun gamayyar kungiyoyin arewacin najeriya da ta shirya wannan taro kuma ya yi wa muryar amurka ƙarin haske la'akari muka yi da abubuwan da ke faruwa a arewacin najeriya muka ga ko ba a faɗi ba wannan abu ya fi karfin hukumomin tsaro da muke da su sai dai a yi karya kawai muka ce to don kan tsaro akwai ina a duniya na kowa da kowa ne saboda haka muka ce to maimakon a tsaya kullum aje a kashe mutane a kora musu garuruwa a kwashe wanda za a kwashe gara al'umma da kansu su zauna su tsara yadda za su iya taimaka su ana shirin za a fara taro kenan sai ah, wasu 'yan daba dauke da wukake da adduna ni na gansu saboda na fito zan tare wani bako suka shigo suka da kofa suka shigo suka sassari mutane suka kwakwashe mutane wayoyi suka karere rediyon abin amsa kowa da ke da ake amfani da shi a gurin manyan mutane da tije suka rinka kutsawa ta ta wando saboda saboda tsira da ransu to kaga wannan abu ya abin da ya tabbatar ma mutane shine abin da muka muka dade muna faɗi wannan duk abin da ke faruwa a arewa an shiro shi tun da dadewa saboda ana so sai an ga bayan arewacin najeriya dabta yahuza ahmad getso shugaba ne na ɗaya daga cikin ƙungiyoyi kungiyoyin da suka halarci wannan taro domin baje bayani akan yadda za a shawo kan matsalar tsaro a wannan kasa kuma ya ce tsaro ya riga ya su kurkuce a arewa ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi malam muhammadu buhari cewar matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki wasu na ganin wannan siyasa ce babu siyasa ni ba dan siyasa ba ne. amma lokacin da goodluck ebele jonathan yake mulki malamanmu a masallatai da mumbarori da matasanmu muka dinga faɗi tashi ina cikin waɗanda aka so goma sha ɗaya ana hakai mun hari saboda tabbatar da malam muhammadu buhari ya zama shugaban ƙasa gwamnatin goodluck ta sa jami'an tsaro sun gayyace ni so arba'in da bakwai to idan babu adalcin yanzu shi namu ne abin da muke so ya ban mulki da mutunci saboda haka in har ba zai iya yin abin da ya kamata ba mu muna kira da babban murya ya rubuta ritaya ya ajiye mulki a sake lali duk da harin bata garin da ya taro wannan taro da aka shirya yi na kwanaki biyu dai gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya ta ce maganar matsalar tsaro ba za ta daina ba in ji mai magana da yawon kungiyar Abdulaziz Suleiman ba mu razana ba ba mu karaya ba dole ne za mu shiga da magana inda gwamnati ta gajiya za mu faɗa mata abin da ya kama duk ayi za mu yi kun daɗe kuna magana tsaron nan amma wasu suna ta magana cewa wai laifin waye ne ba wanda ke da wannan laifi sai shugaban ƙasa, sai dai a yi munafunci a jin tsoron Allah duk kokarin jin ta bakin rindinar yan sandan jihar Kaduna game da taro tsannan taro dai ya ci tira saboda na yi ta kiran mai magana da yawurin danar 'yan sandan jihar kaduna asp muhammad jalige amma bai ɗauki wayata ba kuma na tura mai sakonni, amma babu amsa har lokacin da na kammala haɗa wannan rahoto a cikin wannan dare isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara yanzu kuma ga sani shu'aibu malumfashi da rahoto na musamman magana ta gaskiya a najeriya sha'anin tsaro ya taɓarɓare fiye da duk yadda kake zato ga kuma hujjoji bayyanannu cikin mako guda kacal sai da aka tara hanyar kaduna zuwa abuja har sau hudu kuma kowane lokaci zai kaga ta ritsa da wani ya rasa ransa ko kuma an yi cikin daji da wasu an sace ɗalibai na jami'ar ahmadu bello ta zaria su tara sai da suka yi kusan sati biyu kana iyayensu suka dan tattara abin da ya samu suka biya diya aka sauko su a dai wannan daren da aka sace waɗancan ɗalibai na jami'a an sace wasu su tara amma su allah ya tarfa garin su nono jami'an tsaro sun ruga sun bi su a guje a kan kari aka je aka ceto waɗancan mutane yankin arewa maso yamma da ya haɗa da katsina zamfara sokoto da kebbi labarin da ke bakunan jama'a shine 'yan bindiga sun kai hari can sun da wancan kauye sun kashe wannan sun kashe wancan a baya bayan nan kai in ce muku daren juma'an nan da ta gabata shekaran jiya kenan 'yan makarantar sakandaren kimiyya da ke garin kankara aka sace su aka kada su cikin daji tamkar dabbobi haka suka yi ta tafiya cikin dare suka kwana biyu da wuni suna tafiya jiya allah ya tsira da wannan yaron da za ku ji hiran mu da shi eh, suna na usamu aminu mali kankara kai dan aji nawa ne a makarantar ni dan aji biyar ne wato eh. kake ko allah sarki eh. wai bayan da kuka fito prep da suka fara wannan harba-harba a lokacin ne suka kada ku kuka yi daji da su Tune bayan mun zo mun dawo daga united states muna zaune a cikin hostels wasu sun fara cin abinci wasu kuma sun ji za su fara za su yi wanki mm. to a wannan lokacin muka fara da an fara wannan halba-halba bayan an yi halba-halban kayan su kai da su gowa makaranta he da muka yi da mun hito waje daga cikin houses mm. kana he kuma aka ce mu koma ciki mun koma mun kurya ko ina sai aka riga ce wani aika sun sun sai shigo cikin makarantai sai muka hito daga cikin makaranta bayan mun yi daga cikin bayan mun daga cikin house din mm. kowa ruga mun ruga har mun haura katanga a aka wani mu dawo mu dawo mu dawo mun ɗauka 'yan sanda ne ko sojoji wanda za su taimaka mana sai eh, bayan an mun daddawo an tattara mu wuri guda suna yin fara yin magana ya muka ji yan hilani ne suna magana ne da hausa kuma kayan sojoji ne wasu sanye da kayan sojoji wasu kuma fasinan ne kayan gida suka zagaye mu sai suka kaɗa ku a ku fita kawai eh suka kaɗo mu ta bakin gate lokacin da za mu fita ta gate sai muka idda wani an halbe shi ina ta dan sanda ne aka halbe wanda aka halbe din nan ina nan kwasa muka raba shi ta gihe muka hita duk gasan nan sun sa layi yi har bakin gaddan su yan bindiga din ni ita mun dauka gari za su wata mu ashe daji za su yi da mu duka hanyar zango da mu wannan project ta yi zango suka damu suka ce ni ta tahiya kawai wasu gaban mu wasu gehen mu wasu bayan mu haka suka zagaye mu muna ta tafiya bayan mun yi tafiya mun yi nisa saman frozen nan hmm. sai suka yanki daji kuma ka ci gaba da tafiya da mu mu inda muka yi ba. Kuka yi tafiya cikin daji? Eh, bayan mun yi sa cikin dajin nan mun sha tafiya mun daɗe muna tafiya. Hmm. Sai muka kawai muka muka ta an fara zazzaunawa. Sai aka ce mu zazzauna da muka daga kan mu sama mun gaba shi na jiyar da yawa. Sun riga sun yi fakin duk sun sun kai da mashinan. Mutane ne a saman mashin sun biyu. Sun yi tunanin 'yan makarantar ba su da yawa ne sai su ɗora mu a mashin. Eh. Duk su loda mu a mashin. sai sun gama shi nan ba su iya ɗaukan mu sai suka ce kawai a kaɗa mu ta kasa mu ci gaba da tafiya da wannan wuraren. ya tafiya ta kasance. to daga nan dama sai muka ga wasu mutum za su kai shida ko bakwai wanda ba a makaranta ba manyan mutane. Hmm. an sako su cikin mu to bayan an sako su cikin mu sai muka da yana waya yana cewa gobe ga wasu nan mun kama a sake su ko a halbe su to sai ogan ya ce a sake su tafi kawai mu da mu gurin mu suka zo a sake su kawai su tafi sai wasu suna cewa a bari ta za a kyale su kawai a harbe su sai suka sai wani ya ce a tun da oga ga da ya ce kawai a kyale su tafi sai aka bar su suka taimu kuma an kaɗa mu cikin daji suka yi ta tafiya. kai ya aka yi ka samu Allah ya kubutar da kai. to bayan neman mun sha wannan tafiya har gari na waye muna tafiya. cikin daji. to cikin daji ba. Eh. tun da mun hito da takalma to ni takalmi na tun ma bakin gate turere ne ta sa ma na sakin shi ban sanya akai ba aka take mai shi. mutane da yawa kowa ya yi da takalmi su ba takalmi haka muka fita ka kaya ko ka sa takalmin to ba ka sanin lokacin da zai yi ta jikin kafarka akan muka ta tafiya muna taka tsaya tun in mun taka tsaya mu tsaya mu cire har ma ta kai ga ba ma ka iya tsayawa ka cire ko ta balle ko kuma ta cire da kanta akan muka ta tafiya bayan gari ya waye suka samu wani guri suka karkashin wasu itatuwa suka samu bayan sun samu karkashin itatuwan nan suka ce kowa ya zauna ya dukar da kanshi kasa kananan yara kuma su ma suna bullowa daga gehe daga wurin daman mu suna da yake mu san gawa mu san yamma suna da hitowa daga gehe hmm. suna zuwa sai kallon mu suke da dindimi to bayan nan kawai suka fara jin karar jirgi ya taho sai suka ce kowa ya kwanta su ma suka koma gehe suka rika hango mu da dindimi su ma ya samu karkashin dutse ko karkashin bishiya suka babboye suna kallon mu da dindimi har jirgin ya zama hau bayan nan yi aka tada wani ɗaya daga cikin babba daga cikin aka ce babba daga cikin ku ya tashi sai aka tada wani yana tashi sai aka ce irga mu ya zama nuna ne sai irga mu sai ya zama ɗari biyar da ashirin ne cif cif in ɗari biyar da ashirin cif cif sai suka ce to wa zai iya ce da kwa ku ɗari biyar da ashirin lallai wa nan kuna da ya ko ɗan matan cibab albarka to nan muna nan da dai har dare ya yi bayan dare ya yi ranar asabar kenan mm. ranar asabar ya yi yamma ta fara kenan mm. sai suka ce mu kwanta a kayan dai mu fara daren yayi an sa mun shawo ruwa bayan mun shawo ruwa mun dawo yunwa muke ba zance mun kwana muna tafiya kafin mu duk ta gaji ga ruwa ruwan ma ba abin mu muka wani sha ba muna fara sha ba kowa ya sha ba a hakoro mu da bulali bayan mun dawo ga yunwa muna ji sai dai muka daga tsinta wasu 'ya'yan itatuwa zuwa ba ganye ko kuma wani abu kacau-kacau muka rika samu kawai in dai muka samu ganye mai dan testin ko kuma irin ganyen gauda shi muka rika samu muna ci to kowa dai ya samu ya ci ni ina makonce ko tashi ban yi zai ki kawata ciwo take ina da skill set ne yasa wallahi dai aka riga ni kowa ma ni ma ina tauna ba daɗi haka nan muka rika tauna kuma ko ka ce ma dai ya kara ma ishi ba ga shi ba ruwan za su ba mu ba nan dai muna cikin wannan yanayi har dare yayi to bayan da ya yi shiga jirgi da ya cika ya guda ya suka nemi za a canza guri za a canza guri to muna kwance kawai yamma ta hara kenan kawai mun dan kwanta haka sun ce mana mu kwanta sai suka tada mu mun ɗauka wani abu za a yi kawai suka ce mana mu sa layi ka sa layi kawai aka ci gaba da tafiya da mu ana tafiya ana yi ana bugun mu kuma sai aka rika rarraba mu tawaga tawaga tawaga tawaga idan kamar mutum hamsin nan suka tsaya nan to za a samu mutum hudu cikin masu bindiga can gaban su mutum hudu bayan su sai mutum biyu nan gehen su gehe gehen su haka aka rika tahiya da mu a layi a dire muna tahiya to bayan mun yi nisa da daren nan daren asabar kenan lokacin da na kubuta kenan a daren na kubuta to bayan mun je mun sha tahiya mun sha tahiya mun daɗe muna tafiya sai aka zo gurin wani wani guri kawai aka ce mana mu zuƙunna na ji suna magana ai gari ne mu jira saura su zo sauran wa'anda ke kan layi can baya su iso gurin su zukunna su ma su yanke shawarai shin ta tsakiyar garin za su bi ko ciko ta gehen garin za su bi to daga nan ni kuma ne na ji kawata gaskiya ciwo take ba inda zan iya zuwa ta addabin ciwo take kawai na yanke shawarar ga wani bedi nan gehe cikin taron yace bari an kwanta daga gehen shi in Allah ya taimake ni in Allah ya taimake ni na sha mm. na tafi to shi kenan sun tafi sun bar nan shi kenan in kuma Allah ya sa sun sun gani sun ce sai sun yana ta yi ko kuma sun halbe ni shi kenan sai na zauna ina zauna gurin nan na fara addu'a na fara karanta wannan wannan addu'a a'udhu bi kalmatillahi tammat min sharri ma khalaq na kuma zanta da mahaifinsa ko ya suka ji a yi labarin tashi hankalin bai wani misaltuwa in ba Allah ya jarrabe ka san ka na ba yadda mutum <clears throat> zai baka labarin damuwa ko shi san irin yadda yake jin ta a ran shi tun cikin dare dama da muka ji wannan halba halbe mun san zai yi wahala a waye gari ba a ji wani abu mara daɗi wanda ya faru ba inda dama galiban haka kuma tun cikin dare muka samu labarin cewa ga inda suka je sun je wannan makaranta ne science daga nan hankalinmu ma bacci ya kare mana a yoya za ka bacci kana da da'a wurin kaji an ce an shiga kasan dai tabbas yaran sa su dauka tunda ba kudi ake ajiye makaranta ba ka gani yara za su ce ba tunda abin da suke yi kenan to yaya jama'an jiha suke gani game da wannan al'amari gaskiya sai an zage damtse sai an koma ga Allah in ji malamai suka ce a ta tuba a koma ga Allah abin nan ya wuce duk yadda ake zato sani sha'ib malafashi murya amurka daga katsina a najeriya a gaida sani kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka kan buɗan usman alhaji mamman ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. An tsara jadawalin fafatawa a zagayen 'yan sha shida na gasar cin kofin zakarun turai wato Champions League. inda kungiyoyi uku na ingila da suka sami tsallakewa suka san waɗanda za su kara da su tuni dai da aka yi wajen da kungiyar manchester united a matakin na rukuni-rukuni sauran kungiyoyin da suka rage a gasar wato manchester city za ta fafata da borussia mönchengladbach ta kasar jamus sai chelsea kuma ta kara da atletico madrid ta kasar spain yayin da zakarun gasar wato liverpool za ta kece raini da rb leipzig ta kasar jamus a sauran wasannin gasar kuma lazio za ta fafata da bayern munich porto ta kara da juventus sevilla da borussia dortmund atalanta da real madrid yayin da kuma za a yi karon battar karfe tsakanin barcelona da psg tsohon mai horar da 'yan wasan kungiyar liverpool ta ingila gerard hulia ya rasu yana da shekaru 73 hulia dan ƙasar faransa ya shugabanci liverpool ɗin daga shekara ta 1998 zuwa 2004 inda ya jagorance ta ta lashe manyan gasanni biyar da suka hada da fa da league cup da kuma uefa cup kafin komawarsa liverpool Huliya ya yi aikin horar da 'yan wasan Lens da PSG ta kasar Faransa da kuma 'yan wasan kasar ta Faransa. Haka kuma ya shugabanci kungiyar Lyon bayan rabuwarsa da Liverpool inda ya karkare rayuwarsa ta horarwa a kungiyar Aston Villa a shekara ta 2011 sakamakon rashin lafiyar ciwon zuciya. Yanzu haka mai horar da 'yan wasan Arsenal ta Ingila Mikel Arteta na fuskantar matsin lamba. biyo bayan kashin da kungiyar ta sha a hannun bonley da ci ɗaya da nema a wasan gasar premier a jiya lahadi to sai dai arteta ya ta'allaka rashin nasarar da suka samu da jan katin da aka baiwa dan wasansa granit zaka lamarin da ya ce ya yi muni sosai musamman kasancewarsa a daidai lokacin da kungiyar ke bukatar farfadowa an baiwa zaka jan katin ne sakamakon tabbatar da rike wuyan dan wasan bonley ashley westwood lamarin da kuma ya bakanta wa kocin rai. We were on top from the beginning to the moment that we got sent off, even being sent off, we had uh, some really good moments, so I cannot fault that. Ya ce muna bakin kokarin mu kafin a bashi jan katin kora, kuma ko bayan korar ta sama mun ci gaba da kokari, amma dai haka bata ci ruwa ba. Lamarin ya bakanta min rai matuka domin kuwa muna buƙatar zura kwallaye a lokacin. yanzu haka dai arsenal din tana ta goma sha biyar ne a teburin gasar ta premier tare da maki goma sha uku da ta samu a cikin wasanni goma sha biyu murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria a gaida murtala faruk sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice gaba da samun karuwan masu kamuwa da cutar covid-19 da mace-mace a sassan duniya da yawa lamarin da ya tilastawa gwamnatoci sanya matakan takaita zirga-zirga ko duba yiwuwar daukan matakan kulle don hana yaduwar cutar a nahiyar turai jamus na shirin saki saka dokar kulle a karo na biyu a ranar laraba a daidai lokacin da ake ci gaba da samun karuwar masu kamuwa da cutar ta coronavirus a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins da ake kira GHU a takaici. Ya zuwa safiyar yau Litinin Jamus ta sanar da samun mutum sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da hamsin da ɗari takwas da aka tabbatar sun kamu da cutar kuma sama da mutane dubu ashirin da biyu da tamanin ne suka mutu. An fara kaɗa ƙuri'a a safiyar yau Litinin a jihar Georgia ta Amurka inda za a yi zaɓuka biyu da za su tantance jam'iyyar da za ta samu rinjaye a majalisar dattawa. dattawan amurka idan aka fara sabon wa'adin sabuwar gwamnati a watan janairu 'yan democrat na kalubalantar 'yan takarar jam'iyyar republican biyu bayan da babu wani dan takara da ya samu cikakken rinjaye da ake bukata a babban zaben da aka yi a watan nuwamba ofishin jakadancin amurka da ke khartoum ya faɗa a yau litinin cewa gwamnatin shugaba donald trump ta cire sudan daga jerin kasashen da amurka ta sanya a matsayin kasashen da ke ɗaukar nauyin ta'addanci to masu sauraro baki dai abin da ya sawa kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe biyar kenan agogon ghana yanzu a madadin zahara aminu fage wadda ta na gabatar da shirin da daniel brown wanda ya haɗa shirin amma injiniyan mu ne yanzu ni muhammad hafiz baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc